na gabatar da shirin Julie lovers Gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni sai injiniyan mu na yau. Aisha Sule ce yake cewa a huta lafiya daga nan birnin Washington DC. Yau da gobe murya Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma yiya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. masu sauraro kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu. A yau 26 ga watan Yuni na shekarar 2020 filin namu na nishadin tarihi ne tarihin tushen bakar fata da muka faro a makon da ya gabata. Jama'a ko kun taba tunanin inda zane ya samo asali? Ba yanayin suma gine-ginen su da suka suka yi za ka samu suna yin zane na dagi. Eh, zanen dagi ba da ake yin shi a jikin bango eh, kuma yawanci su ne suka kara juyewa suka zama mark hausa mark din nan da ake a jikin fuskokin mutane abin mamaki ashe ma nan tsago kenan masu sauraron mu muna tafi da ƙarin bayani Yau ma dai wakiliyar sashen Hausa a Kano ta sake kaiwa bakonmu na makon da ya gabata ziyara inda zai bada bayanai akan yadda mutane 'yan bakar fata suka yadu a nahiyar Afirka. Sannan mun tsakuro wani gutsiri daga shirinmu na taskar VOA wanda muke ganin zai ja hankalinku. Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku a Facebook. To jama'a. labaran yau ma na karuwa ne da jan hankali sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba yanzu kuma bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abuta wato facebook inda muka ce me kuka sani game da asalin bakar fata ga kuma yadda kuka amsa mana. masu sauraron mu amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Zulkifilu Usman Sharif Kuturkoshi Allah sa na faɗi sunan daidai. Yace salam yau da gobe. To ni dai babu wani tarihi da na sani dangane da bakar fata amma zan kasance da rediyo na don sauraron tarin asali na. Na gode. Sai amsar mu ta gaba ta fito daga Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal a karamar hukumar Karasuwa a jihar Yobe. ya ce assalamu alaikum yau da gobe ni dai abin da na sani game da bakar fata shine mutane ne da asalinsu yake a nahiyar afirka kuma suke rayuwa a mabambantan kasashe ciki har da kasashen turai da asiya ta zara sai kuma amsar jibrin umar na basa ya ce bakar fata ita ce kalar fata da duk wani dan afirka yake alfahari da ita kuma bakar fata tana da asali mai kyau a wurin duk wani dan adam to ibrahim suleiman macika daga jihar kebbi karamar hukumar Funza ya ce yau da gobe ikon Allah. Bakar fata duka asalinsa dan Afirka ne kuma mutane ne masu karfin fata da kuma haƙuri ku tashi lafiya. To shi kuma Shehu Adamu Rijau cewa yayi asalin bakar fata shine mutum ne kamar kowa wanda Allah ya halatta a Afirka. Duk da za a gan shi a Turai to ko ya je ne ko kuma can aka haife shi. Sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Abba Alhaji Salisu Fataskun daga jihar Yobe tare da Comrade Abubakar abubakar salisu arkime inda suka ce salam yau da gobe ikon allah bakar fata mutane ne da ke rayuwa a sassan duniya kuma suna da alkawari mm, to sai kuma amsar lawan na yaya jibbo ya ce asalin shi dan afirka ne mai karfin hali wajen neman na kanshi. ko da mutanen wajen da yake ba sa son shi zai yi ta zama. Sai amsar Abubakar Salisu Gozaki da Umar Abdullahi Gambaki inda suka ce to yau da gobe a gaskiya wannan tambaya taku ta wuce iya sanin mu. To sai kuma kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak ya ce hakika ni bakar fata ne amma zan kasance a wannan zauren don na ji cikakken tarihin bakar fata a tashi lafiya. Sai amsar Babandi Mamman Bande da garin inda ya ce asalin bakar fata shine afirka sauran amsar sai na ji daga gare ku to masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu to masu saurare Yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa a Kano Baraka Bashir da hirarta da Zahariyu abdurrahman Shu'aibu Kabo wani marubucin littattafai da binciken tarihi. Idan masu sauraro ba su banta ba a makon da ya gabata ne, Baraka Bashir ta fara gayyato mana Malam Zahariyu filin yau da gobe domin ba mu tarihi da labarai masu jan hankali da ban mamaki. A makon da ya gabata ya fara gaya mana yadda rayuwar mutane masu baƙar fata ya fara a kusa da kogin nile da ke ƙasar misra bari mu ji bayanan da zai yi mana a yau za mu yaya aka yi waɗannan baƙaƙe aka fansama to Um, ita yanayin fantsamuwar bakake a doron ƙasa daga asalin garuruwansu na farko da suke a gefen river nile ma'ana kogin nili kenan um, ta zo ne a gaɓoɓi daban-daban kamar haka gaba na farko akwai fantsamuwa ta ana zaune lafiya hmm. daular su kuma ta bunƙasa hmm. to dole ka san mutum ba zai yi rayu a iya yankinsa ba kawai ana samun waɗansu suna fita da niyan fitauci su je wasu yankuna na sassan duniya to a wannan lokacin an akwai um, zamanin wata sarauniya a tsohuwar daular urdun da sham eh. akwai wani gari da ake sai mai garin banda a garin banda a yanzu sai a wancan lokacin sai dai a ce kawai yana cikin daular urdun da sham akwai daula da ake kiran da daular urdun da sham eh. to a nan yankin take um, to shi wannan sarauniyar ta shi sarkin banda wannan lokacin sai suke kawance da wata sarauniya a ƙasar misira wasu ake mata eh, wata ake kiranta da suna hatash basut mm. ya suke kaman kawance na alakar kasashe kenan um, suke kawance mm. da niyan um, um, suna kawance da shi wannan sarkin banɗaɗin. Mm. to an iya samu um, a banɗaɗin kuma ko wata babbar kasuwa to wannan abin sai ya sa lokacin hatash basut aka jajja shi kogin riba nile aka haɗe shi da red sea ya samu suke haurawa mhm. suna yin hulɗoɗin kasuwanci to a hulɗoɗin kasuwancin nasa har aka samu ita saboda kawancinsu da wannan sarkin ta taɓa mai kyautar wasu bayi da kuma uh, wasu jiragiyar ruwa cike da makamai mm. to wannan kenan to wannan hulɗar zamantakewar mutane a yankin banɗa ga an shiga yankin kuma eshiya kenan mm. to shine abin da ya haifar da baƙaƙe a wannan yanki na asia kuma irin su ne da tafiya ta tafiya a nau'ika na tarihi um, aka sami irin zuri'arsu ta shigo cikin afirka ta ketuwa ta zo ta zauna a garin daura um, eh, daura ta nan katsina uh, dalilin haka ne za ka samu a tarihanci uh, su 'yan daura Eh, domin na ji mun tattauna da shi wakilin tarihin daura alhaji mamman siya abubakar lokacin shi ne akan kujerar kenan ba wakilin tarihin na yanzu ba mm. lokacin alhaji mamman siya abubakar mm. yake eh, da nake tambaye tarihin mutanen daura yake cewa mutanen dini ne mm. yan falastini eh shi eh, eh, asalin su yan daura eh shi asalin yan daura to a wannan lokacin um, har yake ɗauko min takobi wasu take tana daga cikin nau'ikan kayayyaki da duk sarkin da aka nada a wannan masarauta ta daura yake mallaka Um, um, tana cikin kayayyakin kamar tarihi ko gudanar da mulkinsa eh. yana ɗauko min wannan takobin sai na gan tana ɗauke da rubutun hieroglyphic mm. na mutanen misira eh. sannan shi ma a karan kansa yana cewa lokacin da turawan mulkin mallaka suka zo nan najeriya ko ƙasar hausa da suka ga wannan takobin a daura suna cewa lalle wannan takobin babu masu ita sai mutanen misira mm. to kuma wani takwamin tana dauke ni daman da rubutun hieroglyphic wannan reference ne da yake nuna ma cewa irin mutanen da suka shiga mm. uh, yankin urdun da shan suka zauna a falas dinu um, lokacin mulkin hatash basut irinsu ne aka samu zuri'ar su suka tawo suka zo suka zauna a garin daura eh, kuma su larabawa ne suna da hasken fata a'a su mutanen urdun da sham larabawa ne amma su waɗannan kuma ai baƙaƙe ne suka fita daga ƙasar misira saboda suna da hulɗin kasuwanci da kuma mu'amala tsakanin sarauniyarsu eh, ta wannan lokacin da a lokacin da su suka fitan mace sai take mulki sunanta ta to fitan nata kenan shine kawo afirka a'a fitar da su eh, baƙaƙe suka yi eh. suka shiga cikin larabawa to wannan shine ya kawo eh, baki a cikin yankunan larabawa Eh, kuma irin zuri'a su shine zaka ga kamar su sudan su chadi yawwa kamar larabawa to kafin a sudan da chadi chadi ma ai afirka ce muna zuwa kan wannan gabar eh, eh, yanzu barbazuwan su zaka yi yanda aka yi aka bazu aka je wannan kasa aka je wannan kasa sai mu fara da kabila daya to daga cikin yankunan ai daga cikin yanda suka barbazin ne ai yanzu muka dauki kamar ita kabilar hausa yanda suka shiga yankin larabawa kuma yanzu in ka bibiya bibiya a source na history za ka samu cewa su 'yan daura suna cewa dama asalin su su mutanen palestine ne so nake mu bar na hausawa amala ba yanzu nake son a yi na hausawa ba mu ɗauki wasu kabila misali buzaye ko kabilar bantu to alhamdulillah su in kaman kabilar um, buzaye da kabilan bantu na so eh haka yake da na so a ce na tawo da abin ne har mu zo kan gabar ta uku wasu a wannan lokacin ne um, mafi yawanci ma'ana daga cikin majority kuma har da su buzayen da su bantudin da um, arogo da sauran kabilu eh. suka fantsamo a cikin afirka da yawa wannan ita ce kusan yawa to shi wannan shigar da suka uh, fitowar da suka yi mm. suka taho suka zo suka zauna a nan garin daura mm. to su a iya sanin su da iliminsu mace ce ta dace ta yi jagorancin mulki a daura eh a rayuwarsu gaba daya eh. saboda haka um, ko da suka taho da irin wannan takobin suka suka zauna a garin daura to kuma sai suka dinga shugabantar da mata a matsayin mulki saboda su tun asali a garinsa can da suka towa a iya zamaninsu da iya sanin su mm. mace ce take mulki ita ce wannan hataj basu din mm. wannan shine yake uh, tabbatar man da cewa za a samu dama a masarautar daura duk mata ne suka dinga mm. sarautar wayannan labarin sarauniyar daura daurama wato matar baya jadda a ah, daman a taɓa jin wani bayanin tarihi da ya nuna cewa mata sun yi sarauta a ƙasar Hausa. Shi ya yasa hankali ke iya ɗaukar labari kamar na sarauniyar zazzau wato kun Amina. To Aminatu ba na ganin ki amma na tabbata kina yaƙe don an ce sarauniyar zazzau. <laughs> Ai ku zara kamar kin sani. Bari mu ɗan ji waƙar nan da Aliji ta ya rerawa masu suna Amina. kin yi maganar wannan waka jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu koma ga hirar baraka da malam zahariyu a garinsa can da suka towa a iya zamaninsu da iya sanin su mm. mace ce take mulki ita ce wannan hataj su din mm. wannan shine yake uh, tabbatar man da cewa za ka samu dama a masarautar daura duk mata ne suka dinga mm. sarautar wayannan lokuta to baya ga nan kuma yanayin su ma gine-ginen su da suka suka yi za ka samu suna yin zane na dagi eh, zanen dagi ba da ake yin shi a jikin bango na gine-gine to wannan zanen dagi din duk communication ne na irin yanda su ma yanzu in ka koma asalin garuruwan nasu na can misiran a bangwaye suke yin rubututtuka na shi ma kuma irin rubutun dagin ne rubutun dai hieroglyphic ne Um, yawanci in ka kalle shi ni kamar yanzu a littafi na na dinga faffassar wasu daga cikin kalmomi da harafai mm. na su wannan zanen dagi din eh. Eh, kuma yawanci duk su ne suka kara juyewa suka zama mark mm. hausa mark din nan da ake a jikin fuskokin mutane eh, ne harfan hieroglyphic ne ai saboda daman civilization din na yan afirka ne mm. to wannan harfan kuma a da din ai babu takarda um, ana yin rubutu ne jikin katako to su Eh, jikin katako da jikin dutse da jikin bangwaye na gine-gine ko kuma mutum ya yi surarsa in yi surarsa to a jikin surar tashi sai a yi rubutun abubuwan sakonnin da yake so ya bayar ma'ana kamar gunkinsa kenan eh. to ko bayan ya rasu tsawon lokaci za ka iya samun yanda wannan din tarihinsa kenan a jikin ga surarsa ka gani sannan kuma ga abin da sakon da yake so ya isar maka to wannan kenan a takaice akwai kuma gaba ta gaba mm. um, ta wata hijirar shi ta ce mutanen uh, garin giza da munif mm. su kuma suna addinin bautar rana ne mm. to an iya samun lokacin da su farare 'yan urdun da sham sune ne kabilar su fir'auna eh. suka shigo yankin misira mm. da niyan dominatin ma'ana yaƙe-yaƙe haka su mamaye musu garuruwa mm. to eh, ƙasar misira ta rabu biyu mm. akwai yankin gabas da yamma shark walgarf kenan suke cewa to yankin gabashin kenan su ne kuma yi makwabtaka dama da yankin larabawa in ka hauro ta wajen state din sina state din take da wannan dutsen da allah ya faɗa alkur'ani wa tinu zaitun wa dur sini yawwa to shine wannan yankin to eh, ita kuma yawanci ba ta da manyan garuruwa nan yankin gabas din eh. to su wayannan kabilan farare din ko kabilar su auna yan kabilan urdun da sham eh. ana yi musu lakabi da cewa Um, kan'aniyun ne eh, yan garuruwan urdun da sham ne amma kabilar su eh. ita ce kabilar kan'aniyun da umuriyun amma su bakake ne a su farare ne e, farare ne su amma dai sun shigo cikin bakake suna so su zo su yi mulki ana kiransa da suna kan'aniyun da umuriyun kamar mu ne ne anan ka sai hausa fulani yawwa su ma ya ce ta sa sai kabilar ta zama kamar kabila daya fararen da suka shigo sun zo ne da zumman su mulki bakake su mulki bakake mm. kuma ya suka fara mamaye musu ƙananan garuruwa ba manyan daulolin eh. da suke yammaci ba don na yammacin sun fi girma suwaye manyan daulolin am su ne wayan garuruwan su giza munif mm. da su helwan da a cikin misira eh. amma dai a yankin eh, yamma su wa'annan manyan suke duk bakake ne gaba daya a yankin to shigowar wa'annan fararen na su wannan kabilan na fir'auna mm. suna kokarin mamaye garuruwa haka to shine tsayin lokacin tarihi har ya kawo shi a tarihi ba shiga cikin abubuwa za mu yi na addini ba mm. amma malaman addini sun riga sun gama ba mu kisa irin kamar ta annabi yusufa mm. har yan uwan bayan sun jefa shi a rijiya aka tsince shi ya zo kuma aka sai da shi a garin misira eh. karshe kuma allah ya abin da annabi yusufa a misira aka sayar da shi eh a misira aka sayar da shi afirka eh, a afirka kuma yankin gabas mm. din na yankin gabas mm. na ita misira ba yankin yamman ba a nan aka sai da shi kuma gunwayen na aka sai da shi to sarakunan kuma yankin su ne dama eh, fararen fata yan urdun da sham ne yankin su falastinin kenan eh. shi kuma daman yan falastinin ne dama su a falastini suke suna garin habrun garin habrun shine yanzu ana kiran shi da suna madinat khalil shi garin habrun yana nan kudu maso yamma da baitul makadis garin da yake a kowane masallacin na baitul makadis yana falasino yana yau wato yanzu ya koma yankin yahuda exactly eh to wannan kenan um, to su haifaffen nan ne da shi da yan uwansa annabi yusufa mm. amma kaidin da ya faru aka jefa shi a rijiya an zo an sai da shi a garin misira ya dawo afirka kenan to kuma da ya kafa daularsa kenan ya yi shugabanci eh afirka ya mulkin sa mm. kuma an sai da shi ne gun masu mulki na yan asalin kabila su wayanda suka shigo yankin bakaki suka mamayi wani yanki daga cikin daulolin bakake din mm. to baya ga aka sai da ya zoye zoye irin rayuwar da ya to irin zuri'arsa tun da dai daga baya yan uwan nahi shi ma sun dawo tun da dai ya samu arziki suka dawo suka zauna tare da shi a nan misira shi annabi yusuf kenan to dawo wadda suka yi sai dinga uh, suka dinga hayayyafa tsawon lokaci shine aka samu kabilar banu isra'ila tun da shi isra'il din ai shine asalin babansa annabi yusuf din yaqub ake mai title da isra'il kamar a ce abdullah kenan irin bawan allah na gari to saboda haka da aka samu kabilan banu isra'il shine kuma har aka samu abubuwan da ya faru na kissosi tsakanin su saboda a irin banu isra'il din tafiya ta tafiya shine sai shi fir'auna ya taɓa yin mafarki cewa daga nan yankin wuta ta kamo daga can yankin falastini tana si tana si har ta zo ta cinye yankin mulkinsa to karshe suka fassara mai cewa a 'yan kabula banu isra'ila ne za a samu wanda zai sanadiyar salwantar mulkinsa to shine aka haifi annabi musa da su annabi haruna Eh, annabi musa dai har ya sanadiyar um, lalacewar mulkinsa to su wayannan kabilun banu isra'ila sun fita daga ƙasar misra mm. dalilin me dalilin fir'auna da ya bi su ya fada red sea mm. ya dilmiye gaba daya mm. su kuma sun riga sun tsallaka da suka tsallaka ya allah ya umarce su da cewa su tafi alƙaryarsu ta da can wace Allah ya sa aka haifi iyayensu da kakanninsu. Eh ba mu sake layin ba ya haƙuri? Ina son yana kawo cakuduwan fita ne wannan na yanda fararen suka shigo baƙaƙe da yanda kuma suka fita. To fitan nan da suka shine fitar kabilar Banu Isra'ila gaba ɗaya daga cikin baƙaƙe. Eh. Eh, kun ga su farare ne eh. sun shigo sun rayu sun kuma fita. Kuma amma ga tarihinsu yana cakuɗe a cikin garin bakake shine dalilin da yasa na kawo ita wannan kissa to ana nan su ma kabilan su fir'aunan an dilmiyar da yawancin masu mulki eh. to akwai wani mai mulki da ake ce mai um, amna hatis salis mm. Mm, um, uh, shi wannan amna hatis salis shine ya zo ya yaƙe-yaƙe ya kori ragowar kabilar kan'aniyun da umuriyin kabilar su fir'auna su ma ya fararen kenan suka zo suka yaƙi bakaken a'a shi amna hatis salis yana cikin yan daular baka yana shi baki ne shi sannan kuma yana garuruwan yamma ne mm. masarauta masarautar tana garuruwan yamma eh. don ta mamaye har yankin shi nubiya eh. ah, da su aswan a nan yi daularsa haka wayan za akwai mijin a ah, duk ba su najeriya lokacin eh. ba a zo kan wannan ba tukuna ba su <laughs> gaskiya ah, to saboda haka shi wannan amina da salis da ya yayyake su shi ne abin da ya kawo ƙarshen zaman baƙaƙe 'yan urdun a farare 'yan urdun da sham a ƙasar misira eh. gaba ɗaya har su ƙabila su fir'aunin aka goge tarihinsu a gon. eh ma'ana ba sa siki to eh. su ma banu isra'ilan ba sa siki tun da sun koma um, asalin garuruwansu wannan kenan Nous on s'engarrait dans la côte, On est bien, on est rempli de love. Ce soir on nous parle pas de love. Arrêtez puisque que on est fraîche. Ce soir t'as raté si t'es pas là. T'es rentré peut tes talons te blesse. Une heure, deux heures, te voilà mal à l'aise. T'es un choix, oublie tout, ça reste entre nous. Ce soir c'est la malade. Tu forces, on avance, on reste entre nous. On ne se mélange pas. Ouais. Les amis font des bons comptes. Les ennemis s'en rendront compte. Ce soir c'est privé mon cher sur ces milliers. Petit à petit, je m'en vais. Je suis comme Moumou sans Marie est la soirée, tout à paix. Bambara, je suis validé. Ils m'attendent au tournant pour le succès. Doucement, je suis pas pressé. Tu voulais la couronne, je volé. To masu sauraro bari mu kammala shirin da bakoncin wata matashiya mai zane da ke amfani da zanen wuri domin ba da labarin abubuwa da ke faruwa a cikin al'umma da ma na tarihi musamman ma a halin yanzu da maganar fyaɗe ke neman ya gagari kundila. Cin zarafi da fyaɗe da ake yi ma yara yana bala'in mun ɗaci to shine nake amfani da zane na in faɗa wa duniya sannan kuma hukuma a gaya hukuma su san matakan da za su ɗauka kan wanda suke yin suna na Maryam Umar mai gida kuma sana'ata shine na zane-zane da finti na kwalliya. fenti na ya shafi harkoki da yawa a farko dai ina yin na kwalliya akwai na ilimi akwai na al'adu akwai na um, siyasa akwai na um, daraja iyaye da mata ina yin zane na fyaɗe amma kwanan nan na ƙara ƙarfin gwiwa saboda abin da ya faru yake ta faruwa akwai labarin wata uwa wanda tana coci tana karatu aka mata fyaɗe kuma aka kashe ta yar shekara sha biyu maza da yawa gang sun yi rafin inta yar wata shida yan wata bakwai an musu fyaɗe to abubuwan nan ne da suke faruwa kwanan sani na ji to ya kamata mu yi magana a kai kamar wannan zanen ina nuna mata ne da kaloli a jikinsu na amfani da atamfa don nuna al'adunmu na arewa da kuma duka dai afirka sa atamfa sannan wannan na tsakiyan na nuna ta ne a ita tana da ilimi na boko da na addini duka shi sa na sa ta akan wa'annan takardun wannan saboda fyaɗen ne yawancin mata bakin su a rufe ko da suna zuwa police station in ba a biye musu daman su shi sa na wannan aikin Kalubalen da na fara fuskanta shine a makaranta ni kadai ce mace 'yar arewa a ajinmu ko bani da abokanan tafiya kullum ni kadai ce kawai na za su tafi su ajin su daban ni in zan tafi lectures ni kadai assignment ni kadai nake bani da wata abokiyar hira sannan kuma da yake an san sana'an da maza ne kuma da 'yan kudu ba 'yan arewa ba akan rena ni idan na ce ayi zane na karanta a makaranta kuma shine sana'a ta sai ana min wani kallon kamar reni wai wannan ba za ta iya ba akwai reni da kaskantarwa akwai mutane da dama hakan nan a kowane lokaci kamar kullum ma sai na samu message haka banda ma ni iyaye na akwai masu kiran su kullum abin da maryam take yana burge ni ina sha'awa har na samu wanda ma suke kawo 'ya'yansu suna koya a wurina. abin da zan ce wa mata shine yin sana'a ko aikin hannu na dogaro da kanka yana da mahimmanci sosai da amfani ba za ma iya kwatanta mahimmancin ba saboda ya ma fi kara mace daraja komin kankantan shi muddin yana kawo mata abu a rana ko a sati ko a wata ta rike shi da daraja. To masu saurare Kuna iya ziyartar shafukanmu na intanet domin kallon wannan gutsarin da muka tsakuro muku daga shirinmu na taskar VOA e domin nishadi. Yanzu dai abin da ya sawaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan sati. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta tayar gabatar da shirin Zahar Aminu Fage da kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake ke sallama da ku. a yi hutun ƙarshen mako lafiya.